zan iya barin ta ta yi social media ta wani bangaren gaskiya ba zan iya bari ba a gaskiya ba zan iya ba kwarai ba ko inda ina da kuɗin ba abin da zai hana ba zan sai mata ba eh zan sai mata andura amma ba zan batta ta amfani da shi wajen bangaren social media ba Assalamu alaikum masu kallo da sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin mai suna faɗa ra'ayinka Shirin faɗi ra'ayinka shiri ne da yake zuwa muku a gidan wannan talbijin mai suna da Makaradiya TV. Shirin faɗi ra'ayinka zai tattauna ne akan shin zaka iya zaki iya bari mijinki amfani da wayan Android domin shiga social media? Shin zaka iya bari matarka ta amfani da wayan Android domin shiga social media? Ku kasance da ni Iklima Adamu Abdullahi a cikin shirin. Assalamu Amin wa alaikum assalam. Masu kallo da saurari za su sun sunanka. E, to sunana ba ɓoyayye ba ne an fi sani na da Musa. A sunana Musa ma an fi sani na da Musa kalla. Malam Musa shin zaka iya bari matarka ta yi amfani da wayan Android domin shiga social media? Ito e, a gaskiyar magana ni Musa zan iya barin ta ta yi social media ta wani bangaren. Zan kuma iya hana ta ta wani bangaren. Domin shi social media da kike ga suna ya tara. Zaka iya amfani da social media domin ka faɗakar. za kuma ka iya amfani da social media domin ka wa'azantar kuma za ka iya amfani da social media domin ka tarwatsa gari za ka iya amfani da social media domin ka lalata 'yan wasu yanzu kenan za ka iya barin matarka ta amfani da wayan android domin shiga social media na gaya miki zan iya barin ta ta wani bangaren in dai na hanyar alheri ne amma ta hanyar tsiyaya zan yi bin matana assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala masu kallo da saurari za su san sunanki to ni dai sunana maryam malama maryam zaki iya bari mijinki ya amfani da wayan android domin shiga social media gaskiya ba zan iya bari ba me yasa a matsayina na ya mace matar aure saboda ni kin ganni nan ina da kishi kuma duk wanda ya san dan maiduguri ya san shi da kishi saboda zai kalli mace zai samu kila wacce ta fi ni kyau ko wacce ta fi ni irin kwalliya irin ko wanda ta fi irin abin da ya yi haka wanda za ta sace min zuciyar miji to gaskiya a yanda nake da kishi ba zan bari ba to ba kya ganin cewa namiji a addinin mu na islama miji a namiji an yarda ya auri mata hudu ba kya ganin kila zai iya samu wata matan a nan duk da kina da kishi ai dole zaki hakuri da kishi ko eh gaskiya addini dama ko annabi ya fada zaka auri mata hudu har inda ka ga zaka iya tarbiyyatar da yanda ya kamata da amana da Allah ya baka za ka iya zaunawa da su ba dai ka ci amanansu ba amma a matsayina ni ban ce ya kalle su a waje ba a gurin aiki zai iya ganin wata ta mishi a waje inda yake fita zai iya ganin wata amma ban ce ya kalla waya ba assalamu alaikum amu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh masu kallo da saurari za su san sunanka sunana abba sirajo muhammad mala abba kana da aure gaskiya ba ni da aure to mala abba a matsayinka na saurayi zan ce eh. kenan ko eh. zaka iya bari budurwarka ta yi amfani da wayan android domin su shiga social media gaskiya idan kafin mu haɗu da ita tana yi ban san tana yi ba amma har dai na mun riga mun haɗu ba zan iya barin ta ba me yasa saboda gaskiya abu ne wanda bai dace ba gaskiya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Masu kallo da saurari za su sunanka. Eto eh sunana Jamilu Haruna. Malam Jamilu kana da aure? a ba ni da aure Malam Jamilu zaka iya sayan ruwan ka wayan Android domin ta dinga amfani da shi tana social media? A gaskiya ba zan iya ba. Ko me yasa? Eh to saboda abin da yasa kamar mata na mallaki na ne ni kadai. Kuma bai kamata a ce in sai mata wayan Android kuma ta zo dole zai kasance tana irin soyayya ko da wani ko kuma tana fira da wani irin wanda ba muharramin ta ba. baka tunanin social media akwai abubuwa da dama da ake yi kamar irin wa'azi da waye da waye baka tunanin irin shi zaka dinga sawa eh to wa'azi ya danganta akwai wa'azi wanda ya kamata ta ji kamar irin wanda za a tura mata a waya ta ji wannan karaman waya ma ya ishe ta kin ga ba dole sai ta yi social media ba a takaice ba za ka bin matan ka ta amfani da wayan android ba kenan a gaskiya ba zan da ta amfani da wayan android ba assalamu alaikum amma wa alaikum salam masu kallo da saurari za su so sunan ka sunana muhammadu lawal malam muhammad baba kana da aure kwarai ma kuwa nike da aure kuwa to baba za ka iya siyan ma matanka wayan android domin ta dinga social media kwarai ma kuwa inda ina da kuɗin ba abin da zai hana ba zan sai mata ba Baba baka ganin social media akwai wani illa da yake kawowa ga matan aure? Eh, to an ka san abin ita waya in ka riga ka saye ta yana yana danganta. In ka so ka aikata alkhairi da ita to fa lillahi alhamdu in kuma sharri kake so zaka aikata duk abin da kake so shi zai zaka yi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah masu kallo da saurare za su so suna na ma'aruf malam ma'aruf kana da aure ina da aure malam ma'aruf zaka iya bari matanka ta amfani da wayar ka sai mata android domin ta dinga amfani da shi eh zan sai mata android amma ba zan ta amfani da shi wajen bangaren social media ba ko me yasa sakamakon yawanci abubuwan da ake a social media din nan ba bane mai kyau ba ka tunanin cewa za ka iya sa wani abu na faɗakarwa da wa'azantuwa ga mutane? Eh, in wannan ne zan iya sa mata ba ita sa ba. Duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin mai suna faɗi ra'ayinka. Inda muka tattauna akan cewa shin za ka iya bari matarka ta amfani da wayan Android domin shiga social media? Shin za ki iya bari mijin ke amfani da wayan Android domin shiga social media? Ku kasance da ni Ikilima Abduma Abdullahi a sati mai zuwa.